To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A karo na bakwai an rantsar da shugaban Afirka mafi daɗewa kan mulki wato Paul Biya na Kamaru yayin da ake ƙara tashin hankali a ƙasar da kuma neman wasu 'yan makaranta da aka sace. Ana jefa ƙuri'a a Amurka a zaɓen rabin wa'adin mulkin shugaba Donald Trump. Yarima Charles na Birtaniya da mai ɗakinsa kamila sun isa Abuja babban birnin Najeriya tuni yariman ya gane da sarakunan gargajiya za mu ji abubuwan da suka tattauna a kai a rantsar da shugaba paul biya na kamaru a wa'adin mulki na bakwai a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsaro a yammacin kasar jiya an sace wasu ɗalibai tara daga wata makaranta kwana kusa da birnin bamenda dakarun tsaro sun kaddamar da farmakin ceto su ga rahoton halima umar sale Shekara 36 kafin ranar da Paul Biya ya yi rantsuwar kama aikinsa ta farko, an rantsar da shi domin wani wa'adin na shekara bakwai. Mr. Biya ya yi alkawarin kare martaba da haɗin kan kamaru, to amma yana da jan aiki. A ranar Litinin, 'yan bindiga sun afkawa wannan makarantar sakandaren Presbyterian a arewa maso yamma ta ƙasar. Suka sace yara 'yan makaranta 79 kuma an ɗauki malamai uku da suka hada da shugaban makarantar. Hukumomi sun ce 'yan awaren yankin da ke magana da harshen Ingilishi ne suka kai harin. Sun yi alkawarin mayar da martanin gaggawa. Za su fuskanci kwakwaran martani mai ƙarfi daga masu iko ba ma kawai na nan ba da ba. A'a, har ma na wani wurin a yankin arewaci. A cikin wannan bidiyon wanda ya bayyana a kafar sada zumunta jim kaɗan bayan satar yaran sun ce 'yan awaran sashen harshen turancin Ingilishi ne suka ɗauke su. Iyaye uku na ɗaliban da suka bata ɗin sun tabbatar wa BBC cewar 'ya'yansu na cikin wannan bidiyon. To amma 'yan awaran sun zargi gwamnatin masu magana da harshen Faransanci da ke da rinjaye da tsara satar yaran don shafa kashin kaji ga su. Sun ce mutumin da ya bayyana a wannan bidiyon yana da karin harshen 'yan kamaru masu Faransanci. wannan ne dai lamari na baya-baya a takaddamar da ke ci gaba tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awaren yankin turancin ingilishin kuma da yawa sun ce suna son kafa wata ƙasa saboda nunin wariya da ake musu. 'Yan awaren sun buƙaci da a rufe makarantun yankin har sai an cimma buƙatunsu. Sun yi ikirarin cewar tsarin ilimi na ƙasar na zaizaya al'adar jama'ar da ke amfani da turancin Ingilishi. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta karɓi alhakin satar yaran waɗannan iyaye da suka zaƙu na matuƙar jiran jin labarin 'ya'yansu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 ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa akwai yiwuwar jam'iyyar democrat ta lashe majalisar wakilai bisa ga alamu kuma 'yan republican za su ci gaba da riƙe majalisar dattawa hakan na nufin har yanzu dai shugaba trump zai samu abin da yake so game da zaben alkalai da mambobin gwamnatinsa ka dai rahoton alhaji juru kulbali Duk da cewa shugaba Trump baya yin takara kai tsaye, amma wannan zaben rabin wa'adi ya shafe shi matuka. A cikin makon da ya gabata, shugaban ya halarci gangamin siyasa har goma sha ɗaya a jihohi bakwai. Sakon da ya miƙa shine cewar 'yan Democrats 'yan banga ne na gurguzu, kafofi yaɗa labarai kuma maƙiyan al'umma, sannan 'yanci rani abin tsoro ne. A maganar da muke yanzu, 'yan Democrats ƙarara sun ƙarfafa wa baƙin haure gwiwa don su karya dokokinmu su kuma kutsa cikin ƙasarmu. Wani mutumin daban da baya takarar shine tsohon shugaban ƙasa Barack Obama. 'Yan Democrats na tunƙahu da gudunmuwarsa a yaƙin neman zaben. Amurka na cikin tsaka mai wuya a halin yanzu yayin da ake tafka muhawara a game da makomar ƙasar nan. This is not be more proud. Ɗaya daga cikin jihohin da suka fi jan hankali a zaben 'yan majalisar dattawa ita ce Texas. Yau shekaru 25 dai rabon da 'yan Democrats su lashe zaben gwamna a jihar. Amma jam'iyyar Republican ta yi amanar cewa wannan mutumin zai taimaka mata wajen ci gaba da mulkin jihar. We will Senator Ted duk da cewa donald trump ya kada shi a zaben fidda gwani na takarar shugaban kasa yanzu ted cruz na tafiya ne tare da shugaba trump Ina alfahari da yin aiki tare da shugaban kasa da kuma gwamnatinsa, inda muka kawar da dokokin da ke kawo asarar ayyuka da kuma rage haraji. Tattalin arzikin Texas na bunƙasa. Idan aka yi la'akari da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a, akwai yiwuwar 'yan Republican za su rasa rinjaye a majalisar wakilai. hakan zai sa shugaban ya fuskanci cikas wajen zartar da dokoki kuma 'yan democrat za su iya shugabantar kwamitoci masu karfin fada a ji waɗanda za su iya kaddamar da bincike akan kan gwamnatinsa amma rinjaye a majalisar dattawa zai ba shugaban damar samun amincewar majalisar akan alkalai da ministocin da yake son naɗawa. To ko mu duba wasu labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano manyan ramuka fiye da 200 inda aka binne gawakin jama'a a wasu yankunan Iraki da a daki hannun ƙungiyar IS. Majalisar ta ce akwai buƙatar masana kimiyya su tantance matattun don a samu shaidun zuwa kotu kan zargin aikata laifuffukan yaƙi da kuma ƙuntatawa bil'adama. Wasu ƙwararru na taro a nan London don duba hanyoyin magance matsalar bashin da ke ƙara yi wa Afirka kanta. Mahalartan sun mai da hankali akan ƙasashen da suka rauni da zama taimaka musu wajen sauke bashin su ita ce ghana wadda ake bi kimanin dala biliyan 31 yau ne yarima charles na birtaniya da mai ɗakin sa kamila suka isa abuja a wata ziyara aiki da suka kai najeriya bayan ya tattauna da shugaba muhammadu buhari yariman ya kuma gana da sarakunan gargajiya daga sassa daban-daban na kasar inda suka tattauna kan matsalolin da ke damun najeriyar da kuma yadda Birtaniya za ta taimaka wajen shawo kansu. Mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu yana daga cikin sarakunan da suka gana da Yariman. Kuma Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya tambaye shi ƙarin bayani kan abubuwan da suka tattauna. Farma Sarki Musulmi ya yi magana akan abubuwan da sarakuna suke yi wajen kyautar zaman lafiya tsakanin al'umma uh, wasu rakuna sun yi magana kamar shehun borno akan matsalolin da ake samu a borno uh, kuma ni ne magana akan harkar ilimin mata wanda yake da muhimmanci wajen harkar tattalin arzikin kasa da ci gaba kuma shi yarima ya tabbatar mana da goyon bayan su da goyon bayan gwamnatin birtaniya akan abubuwan da muka sa a gaba wajen ce al'umma ko kun taɓo maganar rikicin makiyaya da manoma eh to an taɓo saboda idan aka duba abin da yake faruwa akan yanayi canjin yanayi da rashin ruwa a lake chad da cewar yanzu yawancin hanyoyin makiyaya sun zama wato manoma sun cinye babu babu wannan wato ya kamata mu duba abin da ke tushen matsalar ba maganar wai fulani da kabila bane magana ce ta cewa ya kamata a duba yadda ake tsara ma zamantakewa da garuruwa inda mutane ba su da hanyar da shan za su wuce ba su za su shayar za a samu wannan eh, wa'annan rikice-rikicen kuma da yadda ya kamata mu kokari mu a matsayin mu na shugabanni mu kwanta da hankalin mutane mu haɗa kan al'umma